A gundumar Kance, karamar hukumar karkarar Yawuri da ke kumshe da albarkatun muhalli masu yawa ce aka zaba don gudanar da shargullan sallar uku ga watan Ut a wadda aka yi wa taken yaƙi da shigar rairai a gurabu da makwantar ruwa, wata damar karfafa juriya al'ummomin yankuna. Kanal Musa Adamu, shugaban ma'aikatar kare muhalli da gandun daji a gundumar Kance, ya yi ƙarin bayani kan dalilan zabar wannan yanki. Zaɓen garin Yawuri abu ne mai matuƙar muhimmanci saboda a tsarin gunduma ƙaramar hukuma ce da ke da yawan tabuka kuma waɗannan tabuka suna da matsaloli na mamaya ko dai daga iska ko wata cewa da ake kira kacala. Euh, Domin fuskantar wannan matsala an tanadi ayyuka masu yawa kamar yadda shugaban ma'aikatar muhalli da gandun daji na kance ke bayyanawa. ta hanyar jan kokarin da ƙasa take yi wanda yana daga cikin tsarin fedes muna da babban tsari na ayyuka da za mu yi za su kasance ko dai farfado da ƙasa da kuma yasan ƙasa da ta mamaye tabuka saboda akwai tabuka fiye da uku da suke tsaida ruwa a cikin ƙaramar hukumar kuma abun ya shafe su sannan kuma a yi noman rani a zagayensu waɗannan tabuka ina ganin ayyuka ne da ya kamata a maidawa hankali sont des activités qui sont à prioriser. Waɗannan ayyukan da zaran gudanar da su za su taimaka wajen kare waɗannan albarkatu daga tasirin sauyin yanayi sannan kuma a bunƙasa ayyuka daban-daban kamar noma, kiwo da kamun kifi da mutanen yankin ke gudanarwa.